Matiyu Sura ta hudu Sa'an nan sai Ruhu ya kai Yesu cikin jeji, domin Iblis ya gwada shi, da ya yi azumi kwana arba'in ba dare ba rana, daga baya yunwa ta kama shi, sai mai gwadawar nan ya zo ya ce masa, In kai dan Allah ne, ka umarci duwatsun nan su zama gurasa. Amma Yesu ya amsa ya ce, a rubuce yake cewa ba da gurasa kaɗai mutum zai rayu ba sai dai da kowace maganar da ke fitowa daga wurin Allah. sanan Iblis ya kai shi tsatsakan birni ya ɗora shi can kan sororuwan haikali ya ce masa, In kai dan Allah ne, to ɗira kasa, don a rubuce yake cewa zai yi wa mala'ikunsa umarni game da kai. da kuma za su tallafe ka don kada ka buga kafarka a dutse. Sai Yesu ya ce masa, A rubuce yake kuma cewa, Kada ka gwada Ubangiji Allahnka. Har wa yau dai, sai Iblis ya kai shi kan wani dutse mai tsayi kwarai, ya nunnuna masa duka mulkokin duniya da ɗaukakarsu, ya kuma ce masa, Duk waɗannan zan baka in ka fadi a gabana ka yi mini sujada sai yesu ya ce masa tafi daga nan kai shaidan domin a rubuce yake cewa ka yi wa ubangiji allahnka sujada shi kaɗai za ka bautawa sa'an nan iblis ya rabu da shi sai ga mala'iku sun zo suna yi masa hidima to da yesu ya ji an tsare ya yahaya sai ya tashi zuwa ƙasar galili ya kuma bar Nazaret ya koma kafar Nahun da zama can bakin teku a kan iyakar ƙasar Zabaluna da na Fitali domin a cika faɗar annabi Ishaya cewa. Ƙasar Zabaluna da ƙasar Naftali da bakin bahar da hayin kogin Urdun da kuma ƙasar Galili ta al'ummai mazaunan duhu sun ga babban haske. mazaunan bakin mutuwa da fargabarta haske ya keto musu tun daga lokacin nan yesu ya fara wa'azi yana cewa ku tuba domin mulkin sama ya kusato yana tafiya a bakin tekun galili kenan sai ya ga waɗansu 'yan uwa biyu saminu da ake kira bitrus da ɗan uwansa andarawas suna jefa taru a teku don su masunta ne sai ya ce musu ku bi ni zan mai da ku masuntan mutane nan da nan sai suka bar tarunsu suka bi shi da ya ci gaba sai ya ga waɗansu mutum biyu su kuma 'yan uwa ne yakubu ɗan zabadi da ɗan uwansa ya hayya suna cikin jirgi tare da mahaifinsu zabadi suna gyaran tarunansu sai ya kira su nan take suka bar jirgin duk da ubansu suka bi shi sai ya zazzaga duk ƙasar galili yana koyarwa a majami'unsu yana shelar bisharar mulkin allah yana kuma warkar da kowace cuta da rashin lafiya na mutane ta haka ya shahara a cikin duk ƙasar suriya aka kuwa kawo masa dukan marasa lafiya masu fama da cuta iri-iri da masu shan azaba da kuma masu aljanu da masu farfadiya da shanyayyu ya kowarkar da su taro masu yawan gaske suka bi shi daga kasar galili da dikapolis da urshalima da kasar yahudiya har ma daga hayin kogin urdun